أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas a watan april watan hudu a shekara ta da da ashirin shida allah ta baraka wata ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan asubahi a cikin masallacin abdullahi bin masaudin radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji alilauya a salallahu umrahu da ke nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin tariqus salihina ila rabbil alamin hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na 195 wasa mi ina min darasi sabiq a shi darasin da ya gabata abinda muka ambata ko muka ji shine zikiru zikirun wani zikiri idza qultahu idan ka faɗi wannan zikirin summa da auta sannan kai addu'a ka roki Allah ustujiba balaka za a amsa maka addu'arka mun faɗa a farkon darasi idan ba kuma ta muka ce fa du'a min a'zami anwa'il ibada ita addu'a tana daga cikin mafiya girman nau'o'in ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ne yace ku roke ni zan amsa muku yace ma innal ladzina yastakbiruna an ibadati wadanda suke girman kan bauta min ta hanyar na? sai da khuluna jahannama dakirina za su shiga jahannama suna kaskantattu suratul ghafir aya Allah dai ya faɗa ya ce wa iza alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce ni a kusa nake ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni an muka ba misali da lokacin da za a tafi tabuka sabai sun fito da nishadi suna tsaga murya suna Allahu akbar da ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce irbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙawa kanku domin ba kwa kiran wanda baya nan ba kwa kiran kurma ma'ana kuna kiran qaribul mujib wanda yake kusa kuma yake amsa muku addu'a ne saboda wannan ita ce addu'a turmizi ya rawaito cewa addu'a huwal ibada ai addu'a ma ita ce wato ainihin ibada ila an akhazna min al-unwani ma rawahu al-bukhari bi sanadihi har dai muka karanta a cikin wato headline din da malam ya kawo a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da isnadin sa daga ubadata bin samit daga ubadat dan samit anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace manzon Allah yace man ta'ara min al-layli duk wanda ya farka cikin dare fa kala yace la ilaha illa babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai Allah kalmar ikhlasi kenan wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku dukkan mulki nasa ne wa lahul hamdu dukkanin yabo shi ya tantance shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma akan kowane abu mai iko ne alhamdulillah yace dukan yabo ya tabbata ga Allah wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta ma wa bisa tantanta sai Allah wallahu akbar Allah ne mafi girma wala haula babu wata dabara wala kuwa babu wani karfi illa billahi sai ga Allah summa qala sannan ce Allahumma ghfirli Allah ka gafarta mu auda akwai ya roki Allah da wani wata bukatarsa ustaji ba za a amsa masa fa in tawadda in bayan nan ma ya samu ƙarfin halin ya tashi wa salla yayi salla qubilat salatuhu an karɓi sallarsa wannan kusan shine summary din karatun mu da ya gabata wa nastamiru al-yawma bi qawli al-mu'allifi yau zamu dora mu ci gaba da inda mawallafin yake cewa ma yaqulu man istayqaza qabla al-fajr wanda ya farka kafin al-fajr ya keto shi kuma me zai ce to fa innahu min al-ma'lum bi darura abu ne dai sananne a wajen mu inda kulli aqil min al-uqala'i a gurin kowane mai hankali annahu la takadu tajid ashadda adawata ba za ka samu wanda yafi kowa tsananin adawa bane insani ga dan adam ka shaytani kamar shaytani duk wani wanda yayi yayya da kai to ba ta kai ta shaytani ba a yayyar wancan din ba bayan ta shaytani ta biyo ko taimakon ta shaytani take yi saboda haka bada adawatuhu shi shaitan ta aqiyayyarsa ta fara li abina adam tun daga kan baban mu adam alaihi salatu wassalam mundu an khalaqahu Allahu bi yadihi tun lokacin da Allah ya halicci annabi adam da hannunsa wa asjada lahu al malaika yasa malaiku su gaida shi fa inda izin aba shaytan to a daidai wannan lokaci ne matsalar shaitan ta fara yaki an yasjada li adam takrimallahu yayi sujada ga annabi adam yaki don girmama adam din yaki li uzrin gairi makabul kuma ya kawo dalilin sa wanda ba karɓaɓɓe ba lamma amara Allahu al-mala'ikata bis-sujudi lahu lokacin da Allah ya umarci mala'iku da su gaida annabi Adam fasajadu kulluhum dukkanin su suka yi illa iblis aba sai iblis ne yake mun ce kalmar aba shi ne, dama ba ba bisa jahilci ba a'a kana sani kai abu da gangan to illa iblis aba sai iblis ya da gangan ya gaida annabi adam wasu saka bara ya girman kai wa kana minal ne rabar daga cikin kafirai wa kala sai ma yace a asjudu ni yanzu in yi sujada liman kasa sinan ga wanda ka halice da yumbu da tabo daga ruwa suratul isra'i aya ta 61 wa kala ta'ala Allah yace a dai shi abinda shaitan yace lam akum li asjudu yace ba zan zama ba li asjida in yi sujada li basharin kalakatahu min salsalin min hamadin masnu game da mutumin da ka halice shi daga asalin ƙasa daga wani yinku wanda yake ma ya riga ya rikice ya canza kamanninsa suratul talatin da 33 falamma sa'alahu Allahu azza wa jalla an sababi imtina'ihi min as-sujudi lokacin da Allah ya tambaye shi game dalilin me ya hana shi wannan sujada wasu kibarihi da girman kansa an amri rabbihi ya kibin umarnin ubangijinsa wallahu ta'ala a'lamu bihi tare sai Allah ya fi kowa sanin waye shi fa qala sai subhanahu lahu ma mana aka Allah ya ce me ya hana ka an tasjuda kai sujada idza amartuka lokacin da na umarce ka a suratul a'raf aya ta 12 fa ajaba al-khabisu sai shaidani mai wannan mummunan hali sai ya amsa mutafakiran yana mai alfahari da asalihi da asalinsa ɗa'inan ala yana mai suka kuma ga ubangijinsa ta'ala alafi hikimata cikin hikimar Allah wa adalihi da adalcinsa ya yace ana khairun minu ni na fi shi alkhairi ka zo misali gwari gwari walillahi masalal a'la kuna magana da baban ki ce ni ma fa na girma ba tun shekarar 1990 kaza aka haife ni ba yanzu ya kamata ga baban ka wannan kai ka girma tun har ka ga masa lokacin haihuwar <laughs> ka waye sai ka dawo sunan ka to shine yanzu shi ma iblis da Allah subhanahu wataala yace me ya hana ka yi sujjada lokacin da na umarce ka kada sai ce ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi kalakata ne min narin ka halice ni da wuta wa kalakata hu min tsini shi kuma ka halice ni da tabu kaga ya za a gaya Allah haka inda yawancin ba zai gaya babansa ba lokacin da aka haife shi ni fata lokaci ba fata lokacin kar aka haife ya shedan zai gaya wa Allah subhanahu wataala haka yanzu yana bawa Allah labarin abinda da bai sani ba ko kuma yake nufi ko kuma tunawa Allah yake Allah baya mantuwa man kana rabbuka nasiya duk inda ka bullo kalmar ta ta akwai matsala a ciki suratul arafi aya ta 12 fa amalahu al-jabbaru bi naqidi ma qasadahu wa wa bala hasadahu sau da Allah ya ma'amalance shi da abin da yake warware manufarsa kuma ya dandana masa wato azabarsa wa asmara lahu Ya ji sakamakon girman kansa a ya mai da shi azzillu kaskantacce ya sa ƙasƙanci kaskanci al'abadi har abada allazi la izza dahu, irin ƙasƙancin da babu ɗaukaka bayansa. sa a'udhu billah Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fa habib minha fita kora ta same shi daga yana cikin mala'iku kama ya kunu laka an ta takabbara fiha baya dacewa ko kusa ka yi girman kai fakhar innaka min as-sagiri ka fita kana daga cikin kaskantattu al-arafi aya ta 13 wa qala ukhrij aw ta ayati ukhrij minha mazamuman ko mazamuman madahura kana abin zargi abin koriya ga rahamar Allah arafi aya ta takwas. wa qala Allah yace fakhruj minha fa innaka rajim ka fita dan kai kana kai jefaffe ne wa inna alayka la'anati kuma la'anta ta tana tattare da kai ila dini har zuwa ranar taka sakamako suratul hijiri ayata 34 zuwa da 5 fa intizara to daga nan ne shi iblis sai ya nemi al'intizar jinkiri liya akuza bi za'anihi min adam wa zurriyatihi bi is'ar a wata ya nemi tsawon kwana ne domin abin da yake ganin annabi adam ne ya ja masa na a kore shi daga cikin mala'iku a kore shi daga cikin rahama to kar ya tafi shi kadai ya yadda ya la'anci to amma ta ya zai dauki fansa to shi ne sai ne tsawon kwana wala ya alamu annahu bi zalika innama yazdadu min ghadabil jabbari bai san ba da wannan din kuma zai karawa kansa fishin Allah tabaraka wa ta'ala ne wa qadi alima annahu la sabila lahu illa ala hizbihi Allah subhanahu ta'ala ya san ba yadda zai ya samu wata dama akan wasu sai akan dama rundunarsa wato wanda suka biya wato suka amsa kiransa wa tabi'ihi masu bin sunnar kufar daga cikin kafirai allazina huwa imamuhum wanda kuma huwa imamuhum shine wato jagoransu su fil khuruj an da'atillahi ga fita daga da'ar Allah wasu tikbar da kuma girman kai faƙadi ta jawazar shaidanu adama alaihi salam hakika shaiɗan wato matsalarsa sai da ta tsallake shi annabi adam alaihi salam suraka ta kai bi adawati ila banihi har zuwa 'ya'yansa. walam yazil da'iban bai gushe ba yana nan yana naci jaddan yana kokari mushammiran yana mai zage dantse fi adawati bani adam ga kiyayyarsa ga ƴaƴan adam kamar yadda ya ce fadi ma ga waita ne haka ya gaya wa Allah ya ce to wannan hallakar da ni da kai la'aƙa'udan na lahun sura ta ni ma kuma 'ya'yan adam sai na toshe musu hanyar ka mai ƙaƙiya sai na hana su bi sun mala'ati yannahu sannan sai na zo musu min bai ne aidihim ta gabansu wa min khalfihim ta bayansu wa an aimanihim ta damarsu wa an shima'ilihim ta hagun ɗinsu wala ta jidu aksar bin shakirina ba za ka samu mafi yawancin su masu gode maka haka ya gaya wa Allah suratul arafi 16 zuwa 17 amma lam yaqul al-la'inu amma tantan bai ce ba min fawqihim zan zo musu ta sama li ilmihi anna Allah ta'ala min fawqihim saboda ya san Allah tabaaraka wa ta'ala yana saman sa wa lam yufariqul insanu ma dama to shi dan adam ba zai rabu da shaytan ba mutukar yana rayuwa wa fi kulli ahwalihi kuma a kowane halin da yake ciki wata kallubatihi da kai kawansa ma dama hayyan mutakar yana da rayuwa walam yattakizu qayatan kuma mutum ya zama bai riki wata kariya ba daga shedani hatta fi nawmihi har lokacin da yake bacci shedani yana kokarin ya zai ta ina zai bullo masa ina zai ci nasara a kanta, baya bacci kama ashara ila zalika almuallifu hauna kamar yadda shi mawallafin yake so ya nuna mana a wannan hadisi da aka ga mana wanda ya farka gabda da sallar asubahi kafin alfijir ya keto me zai yi faqala sai yake cewa a cikin littafin ku fa fi sahihaini ya ba cikin sahihul bukhari da muslim amma fa aura da qaulul bukhari sai ya koro maganar imamul bukhari da yace haddathana abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf ya bamu labari kala yace akabarana malikun maliku ya bamu labari an abin zinadi daga abin zinadi anil a'raj daga a'raj wala daga a'raj ya bamu labari an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah maɗaukacin sarki ya kare yadda a gare shi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya ce ya aƙidu shaiɓanu ala qafiyati a ahadikum shaɗan yakan zo ya kulle a bisa ƙeyar ɗaya daga cikin ku iza huwa nama in ya yi bacci salasan hassau uku ƙwaƙwada salasa ƙwaƙadin ƙulle-ƙulle hassau uku da matan ayoyin turar neman tsari ma'auzat ya gaya maka ƙwamin min na fasati fil uqad saboda haka zai zo maka wato ƙulle-ƙulle kulle yadribu kulla uqdatin alayka laylun dawil kowane daure sai ce alaika lailin dawilin kana da dare mai tsawo a ci gaba da bacci eh shi ne kawai sai ka juya ka ainihin da minti kaza ma zan tashi ya tsara ma shi sai ka dora aiki haka haka sai dai ka ji labarin ya sha bamba sai ce farko kai baccinka fa inista ya kaza amma idan mutum kuma ya fi karfin shaidani sai ya farka fa zakarallahu fa zakarallaha sai ya zikirin Allah da ya farka in hallat uqdatun to sai a warware wannan ɗaya daga cikin ɗauri uku da ya fa in tawabba'a in ya meke yayi alwala in hallat uqdatun sai kulli ɗaya ma ya warware saura ɗaya fa in salla in ya tashi koyi nafila in hallat uqdatun sai wato a warware wannan ɗaurin fa asbaha nashidan to irin wannan ne zai wayi gari cikin nishadi nashida tsayiban nafsi cikin daɗin rai amma ka wayi gari kai ba wanda ya saba ka amma kana jin hausin tuwa daga an ce maka yaushe ka tashi ko kai ma in zaka lissafa da ka tashi ga ai wajen karfe 6 da rabi ka tashi ka kai zaka wayi gari ba walwala kenan li'annahu masaruran bima qaddama mai sharhi yace saboda zai tashi cikin nishadi wanda yayi wannan yayi tashi yayi sallah saboda yana farin cikin abin da ya gabatar mustabshiran bima wa'adahu Allah yana da bishara da abin da Allah ya masa alƙawari kana yin abin da ya dace sai ka ka samu kwanciyar hankali zaka bi ma wa'adahu Allah min as-sawabi na daga lada wal gufrani da gafara wa idza lam yusalli amma idan bai yi sallah ba shine cewa illa asbaha in ba haka ba sai ya wayi gari kabisun nafsi cikin bacin rai ai mahamuman yana mai bakin ciki bi jawa bi jawazi kaidin shaytani alaihi ta hanyar da shaytan ya samu dama kaidinsa a kansa wa kuma ya wayi gari yana mai kasala ya tasabbadu ash-shaytanu lahu amma kana ita ita da hu to raka shaytan yana wato jan sanan ya jan nan abu abin da ya saba min fi'il al-khairi wa qad nutiq quran haqiqa qur'ani yayi magana bi hazal da wannan lafazi faƙala a ta'ala Allah maɗaukacin sarki yake cewa daraballahu matsalan Allah maɗaukacin sarki ya buga misali na kalimatan tsayi ba kyakkyawar kalma ita ce la ilaha illallah ka shajaratin tayyiba kamar bishiya ce da ta kyau ta ba da ‘ya'yan itatuwa asalu hasabitun asalinta jijiyoyinta suna ƙasa wa far'uha fi sama'i rassanta suna sama tuuti ukulha tana ba da ‘ya'yan itatuwan ta kulle hin kowane lokaci bi izinin rabbiha da yardar ubangijinta wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi Allah yana bugawa mutane misalai la'allahum yatazakkaruna dan su yi tintintini dan su wa'azantu dan su gane to wannan misalin kalmar shahada kenan sai ce wa masalu kalimatin khabisa misalin mummunar kalma kuma ka shajaratin khabisa kamar mummunar bishiya ce ijtusat wanda aka ciccibo ta aka wato tun daga kasarta min fawqil ardh malahamin amin ba ta da wani matabbaci Allah ya yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli to ka sani ka kiyaye Allah yana tabbatar da masu imani bil sabiti da kyakkyawar wato tabbatacciyar magana ita ce la ilaha illallah fil duniya, a wannan rayuwar ta duniya wa fil akhirah haka kuma a cikin kabari fil akhirah nan a cikin kabari ne ai fil kabari fa yajibu al-malakaini to aka tabbatar da mutum a cikin kabarinsa shine sai ya amsa wa mala'ikun nan guda biyu masu tambaya da kai wa idza matal abdu min munkarun wa nakiri sune malakaini din to sai ya amsa musu in aka je an je an binne mutum annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa sahabbai istaghfiru li akikum fa innahu al'ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku gafara domin yanzu nan za a tambaye shi a wani hadisi ma ce yasma wa qara'un alikum kuna juya yana jin karan takalmin da wannan hadisi ne ma suka ce ba wanda zai hana ka shiga makabarta da takalmi sai dai ba a taka kabari ka kiyaye kawai shi To da annabi ya ce yasma wa qara'un alikum yana jin karan takalmin lokacin za ku juya kuma da wannan hadisin ne suka ce ashe idan mutum ya mutu mamaci ba abin da ya fi bukata irin nema masa yafiya a wajen Allah duk abin da za ka je ka yi a jikin kabarinsa in ba ya fiya ka nema masa kabar baya da kura duk ƙura'ani ka karanta masa ya aiki da shi kafin ya bar duniya shine tsiransa annabi ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne a gare ka in kai aiki da shi ko hujja ne akan ka ba bayan ka mutu ba hasali ma a ya yasin Allah ta yi zura man kana hayyan wa yahikkal qawlu alal kafir shi qur'ani dan yayi gargadin wanda yake da rayuwa ne mai rayuwar ma sai rayuwar zuciya ba bayan mutum ya mutu ba wai yi alal alar kafin ka sai ce isa ga firuli a kikun ku nema ma ɗan gafara ka inna hul'ana yi sa'alu don yanzu a tambaye shi to sabai da ke ba yan da ki da ka ba ne sai suka ce to me za mu ce sai ne ce ku ce allahumma gafir lahu allahumma sabbithu Allah ka gafarta masa Allah ka tabbatar da harshensa ya samu damar amsa tambayar da mala'iku za su yi masa mace ce allahumma gafirlaha, laha allahumma sabbitha Allah ka gafarta mata Allah ka tabbatar da harshenta mata da yawa Allahumma gafir lahunna Allahumma hunna, in maza ne da yawa Allahumma gafir lahum Allahumma sabbithum in maza da mata ne Allahumma gafir lahum Allahumma sabbithum wannan shine abin da zaka yi kai a sunna kuma ka nema ka kai musu dauki to saboda nan Allah subhanahu wataala ya ce Allah yana tabbatar da masu imani fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya suka kafa akan la ilaha illallah in ku aka rayu akan ta to wa akira, akhirah ka ba ni amsa tambayar sai wanda ya san ta ya rayu akan ta ya san ma'anarta to ka je ka karanta wa idza matal audu ya gama ga abin da zaka ce wa malaiku wai shi ka gama karatun kabari ha ina sai ka yi aiki a karkashin imani zaka samu damar amsawa don abin ma ya zama haka ya zama abin da masu abin da ke shafo malaki kawai inda ya zama haka Allah ya kiyaye to wafin akira da Allah ya ce yana tabbatar da su a lahira shine malamai su ce fil kabari ai shine abin da amana a cikin kabari su samu amsa tambayar wa'annan mala'ikun lokacin da za a tambaye shi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi abu uku waye ubangijinka waye mai addininka waye annabinka sai Allah ya ce wa yadullahu az Allah yana fatar da az-zalimai wa yaf'alullahu ma yasha Allah shi ke aikata abin da hikimarsa ta zartu dan shi fa'alul lima yuridu ne suratul ibrahim aya ta 24 zuwa da bakwai to daga nan sai sabon ma wato headline sai mala ya ce zikir azkarun naun asali wannan duk a cikin baccin aka yi magana ka farka cikin dare to kafin ma ka kwanta baccin azkarun naun sai ce na ɗaya zikirun ya ƙauyi badanaka falata hataju ila alkadi wani zikiri da idan kai zai ƙarfafa maka jikinka baka buƙatar mai maka hidima ce hajiya alhaji yana ta yana kwance yana jira a yi kaza a yi kaza ita ma hajiya ce tana da yan aiki tana ta ɓace da yan aikin zuzo ko kusurwa ita kuma ta kasa tashi yanzu shine za ka ji daga bakin babba ɗan abdullahi farin jakada wa ƙabla kulli shai kafin ma mu shiga karatun famin ma yi ta fadu min darasi to mu sani yana daga cikin abin da za a fa'idantu daga wannan darasi ta haƙiƙa annad duniya darul ibtila tabbatar maka kaga duniya din nan gida ne na ibtila'i alal jami'i akan kowa da kowa duk wanda ka gani a duniya karkashin jarabawa yake jarabawa duniya kuma ba musulmi ba kafin in dai an ce wannan mutum ne to ja a karkashin jarabawa yake Allah ta yi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum amma baka san shi ba shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku kisa duk abin da aka maka a duniya duk halin da ka tsinci kanka jarabawa in aka baka dukiya ba shi ake gani kamar ka gama ba jarabawa ce wani tashin hankalin da yake da shi saboda dukiyarsa gara kai da baka da dukiyar kafin shi kwanciyar hankali tashin hankalinka na rashin dukiya bai kai tashin hankalinsa sa na matsalar dukiya jarabawa ce shi kuma wani da aka jarrabe shi su daga kowa da ka gani a jarabawa yake kuma babu arne ba musulmi kawai sai dai abu daya shi musulmi mai imani yakan samu ƙarin jarabawa sakamakon imaninsa eh yakan samu ƙarin jarabawa amma fa nasu mubtaluna mutane ababen jarraba ne bil makarihi wal mahabu a jarabe su da abin da suke ki a jarabe su da abin da suke so wal faqri wal riziki, a jaraba su da talauci a raba a jaraba su da arziki illa anna al mu'minina yulaquna min al azabi sababi imanihim sai dai mu'mine suka samu cutarwa ƙarin jarabawa sakamakon imaninsu wa ala imanin abdi kuma dama gwargwadon imanin bawa ya kunu tila'u haka gwargwadon cin wato samun jarabawar rayuwarsa ƙala allahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka. ya faɗa a farkon suratul ya ce alif ya ce a hasiban nasu yanzu mutane tsammani suke a tasu ay ko a kyale su an yaqulu amanna su ce mun yi imani a basu kuma da sunan imanin wahum la yaftanu cewa ba za a jaraba su ba sai Allah ce a a imani ba wannan zaman haka wala qad fattanna alladhina min qablihim amma ba su sani ba mun jaraba wanda suka zo kafin su fala alamanna Allahu alladhina sadaqu dan Allah ya sanarwa al'umma zuwa yake da gaskiyar imani shi a ilimin sa ya sani amma an haka matsala tana tasowa sai a gane waye imani na gaskiya waye imani dan tayi dadi shine ba wuce yake ta gara da aka yi yunwa halin kowa ya fito shine irin wani falai alaman nan ladina sadaqu wala alaman nan kazibin kuma su masu karya a imani an ka aya ta tsaye zuwa ta uku. wa ta'ala Allah ɗaukacin sarki ya ce am hasibtum ko ku kuna tsammani an ta tadkhulul jannata kawai ku je ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum irin abin da ya samu wanda suka zo kafin ku. ku bai same ku ba lalace da ku tsaya ku ji mastat humul ba a sa'u yunwa a rayuwa ta same su wabbar ra'u cutuwar rayuwa ta same su wa zulzulu an yi girgiza hatta ya kular rasulu har sai da ta kai manzan wallazina na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasarullah ya shi nasarar Allah laifin tun da ya ce in laha ya turku ga imani amma ga ana shan tsananin azaba mata nasarullah yaushe ne nasarar Allah za ta zo sai Allah ce ala ku saurara inna lahi qarib nasarar Allah tana kusa to kaga yanzu na su amma musu bishara kenan an yadda da aikin su kawai sharaɗin za a cika musu tunda in laha ne turku kuma sun ce yaushe nasarar Allah ce su jira tana kusa kaga ai su sun cika sharaɗin kenan kawai zuwan nasarar ake jira to amma ni da kaifa sai dai mai ta dagiya mai ta ƙoƙari. sautul bakara 214 falibtila'u bin nisbati lil mu'min amma ibtila'i kuma dangane da mumini jarabawar rayuwa sharafin lahu wato nasara ce a gare shi imamu turmuzi ya rawaito an mus'ab bin sa'adin daga mus'ab dan sa'adin an abihi daga babansa kala yace qultu ya rasulullah yace babansa yace ya manzon Allah ayyin nasu ashaddu bala wai a cikin mutane waye suka fi shan tsananin bala'in rayuwa ƙala sai manzo Allah ce al'anbiya annabawa to kaga kenan tabbatar maka ashe gurgurdan imani gurgurdan jarabawa suwa suka fi shan wahalar rayuwa sai ce al'anbiya annabawa su ne wani an sa zarto an raba shi biyu wani an kashe su wani isra'ila rana ɗaya sun kashe annabawa sama da ɗari kamar yadda muka sha faɗa ba al'ummar da suka rabauta da kaso mafi yawa na annabawa ba kuma wanda suka yi wa annabawa jafa'i kamar su su bani isra'ila sunaka al'ambiya usum al'amsalu fal amsalu sannan wanda suka yi zo da irin aiki suka biyo bayansu da irin aikinsu. su fayyibtalar rajulu za a jarabi mutum ala hasabi dinihi a bisa gwargwadon addininsa yadda kake da riƙon addini to gwargwadon za ka samu jarabawa fa in kana dinuhu silban ishtadda bala'u in din addinin sai zama tsayayye ne to haka ibtila'in sa wa in kana fi dinihi riqa in yaza kuma gashi nan gashi nan yake ibtuliya sai a jarabe shi ala hasabi dinihi a bisa gwargwadon addinin sa bari al-ibtila'u wato jarabawar rayuwa ba za ta gushe ba bil abdi gabawa hatta ya tarukuhu yamshi alal ardi ma alaihi qabi'a har wannan ibtila'in ya bai shi a bayan kasa ba kuskure ba zunubi a jikinsa e, shi ne kuma fa'idar jarabawar ta kuma a kankare maka zunubai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya yake batun cewa wanda ba su yi zalunci ba to su ne za su tsira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai sabai suka ce fa'ayin na layi zulum nafsu wane ne daga cikin baya zaluntar kansa ta za a yi asira sai annabi ce a laisa allazi ta'anuna ba imanin da kuke nufi ba shi Allah ya ce zina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su tudanya imanin su da zalunci ba su ke da aminci su ne shiryayyu suka ce hankali ya tashi to waye baya zalunta kansa dan adam tara yake bai cika goma ba hadisi yace kullu bani adama khata wa khairul qata'ina tawwabuna dukkanin yan adam masu kuskure ne mafiya alkhairin masu kuskure masu tuba suka ce waye daga cikin mu baya zaluntar kansa dan da yace ba zalunci da kuke nufi ba anan abin da ake nufi shirka amma wayancan kurakurai da kuke baka yace baka yin cuta ina yin cuta wani bala'i ba ya samu kan sai ana kankare maka zanubanka da wannan to zaka shi yasa shi itla'in rayuwa ana wa mutum zanubai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a jarabi mutum wato har ya bar bayan kasa ba tare da yana da wani zanubi ba to da ka sai inna izamal jaza'i ka sani girman sakamako ma a bala'i yana tare da girman ibtila'i gwargwadon yadda aka jarabe ka ai gwargwadon kuma ladan da ka samu ke yasa idan mutum ya yi jinya sai a ce Allah ta kafara ce wa inna Allah a habba qauman ka sani Allah ma idan ya so wasu mutane ibtilahum sai ya jarabe su famar radiya falahun riga duk wanda ya yadda da abin da Allah ya jarabe shi to yana da wannan yadda din shi wasu bayan Allah Allah baya jaraba su da wani abu ce kuma sai sun boye sai sun nuna ba su ba su cikin wannan jarabawar wani jarabawar da Allah ya wani zai ɓuya zai ke kin fitowa a ganshi kar a ga halin da yake ciki wani ba ruwansa inda yadda zai je masallaci aka zai fito ya je masallaci tunda zai iya zuwa shi kuma wani kawai dan kar a ganshi a ga halin da yake ciki sai ya yake to kuma a bahaushe ya ce ba a fishi da yin Allah yawwa to shine za a nasa sallama yake cewa famar rabiya duk wanda ya yarda da halin da da jarabawar da Allah ya masa falahu riba wa man saqida wanda kuma yayi fushi falahu sukut to yake nan shi ma zai gamu da fushi Allah ya kiyaye fa idza kana ibtila'u lazimun lil insan idan ya zama ibtila'in rayuwa mun ji lazimi ne kawai ba wani mutum da baya karkashin jarabawar rayuwa ka'inan man kana kowa ne ne shi kama na jin zalika fil hadith bab kamar yadda hadisin za mu karanta a wannan babi zai tabbatar mana haka to fala alaihi ba abin da yake kan dan adam illa an da shari'ata dalilatan sai dai yarki shari'a ta zama dalilatan lahu ita ce jagoransa fi hayatihi a rayuwarsa wa fi mabtalahu Allah bihi kuma shari'a ta zama ita ce jagoransa cikin abin da Allah ya jarabe shi min khairin wa sharri na daga alkhairi ko sharri kawai me shari'a take so a irin wannan halin da ka tsinci kanka kawai ka nema to in kai haka shikenan ka fitar da kanka tunda ba yadda zaka yi haka Allah ya riga ya ce kuma yace ce jarabawa ce rayuwa qala al-muallifu sai mawallafin yake cewa fa fi sahihaini an dai ya zo da cikin sahih bukhari da muslim daga aliyu ali dan abi talib radiyallahu anhu anna fatimata alaiha salam haqiqa fatima matarsa kenan irgidan annabi rahama sallallahu alaihi wasallam shakat ma talqa min asarin raha wato ta kai kukan abinda take gamuwa da shi na wahalhalun aikace-aikace a cikin gida a matsayinta na 'yar gidan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ga wannan yake nuna maka duniya ba komai bace a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin da wani abu ce to da gidan khairu karkin lashi ya bi gidan kowa alat ko amma kai mun karanta da ku annabi sallallahu yana kwance akan tabarma ta ne masa sawu sai na umar ya ga haka ya tuno sarakunan roma yana suke kwanciya akan dardumu na alfarma ya ce ya rasulullahi bara yana ma ina maka katiba da darduma ba annabi sallallahu alaihi ya kalle ce mali wal dunya ya umar me ya hada da duniya ya umar inna ma ana karakibin istazalla tahta shajara sa'ata yace ni ba kaman mahayi ne da yawa abun hawa yana tafiya a yinin da ake rana sai zo karkashin wata bishiya sai ya tsaya ba sauka yi ba ta ata ga wadan lokaci yushaku an yartahila yana gab da ya wuce yace a wannan ne kace so kamun kayan shimfiɗa mali wal duniya ya umar ya da duniya ya umar wannan magana da yake fa shekara 63 yayi amma yace masa kaman matafi ne shi yayi 40 kafin annabta yayi 13 a makka bayan annabta yayi hijira ya koma madina ya shekara 10 ya bar duniya shekara 63 amma yace inna ma ana karakibin ni abin ka da kake gani gani kamar mahayi ne da ya hau abin hawa ana rana ya tsaya karkashin wata bishiya kafin ya wuce hadisi ya ce da duniya ta kai darajar fuka fitin sauro a wajen Allah to da kafiri bai samu ruwan sha ba to rashin darajar ta a wajen Allah ne kowa yake ba shi kawai jarabawa ce jari liptulai jirgida ne wato na jarabawa to da ka fadima ta kai karan wahalhalin aiki a cikin gida Fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama shi sai Allah daraja da amincin Allah tabbata a gare shi ya zo da kansa ko da ke tazowa tazo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sallama to sai ta samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya ne kan talaqat falam jidu ka gani sai ta zo same shi ba aisha ta sai ta samu aisha ta'ala anha da ita kukan da ta fito da shi shine a bata sabiyun wani wanda zai je yi mata aiki yaron gida kenan saboda sai ta samu Aisha radiyallahu ta'ala anha fa ha sai ta bama Aisha labarin abin da ya kawo ta falamma ja annabi sallallahu alaihi wa sallama akhbaratu Aishatu sai Aisha ta bawa annabi labari bi maji'i Fatimata da cewa Fatima ta zo fa ja annabi sallallahu alaihi wa sallama ilaina to tace to da Aisha ta bashi labari kawai sai da ya bari duk muna gida cikin dare kawai sai ya zo mana wa qadi akazna mabaji'ana alhali mun riga mun kwanta su auren gida ne duk a hannunsa suka taso ita yarsa ce aliyu a hannunsa ya taso in ka koma tarihin musulunci ma za ka samu shine mafi kankantar shekaru cikin wanda suka musulunta a farkon musulunci aka ce a cikin mata sai na khadija a cikin manya sai na abubakar a cikin yara ali dan abi talib sauraka da a gabansa suka taso sauraka sai ta ce sai da ya bari ma kwanta fa zahabtu li aquma fa qala sai na yi yunkurin da na ji muryarsa in tashi sai ya ce ala makani kuma ku zauna inda kuke fa qada bainana sai zai zauna a tsakaninmu hatta wajattu burda qadamaihi ala sadari har ina jin sanyin kafafunsa a jikina hmm. yasa ce wa ya ce ala'u allimu kuma shin ba zan sanar da ku ba khairan min mata altumuni ko altumani mafi alkhairi sama da abin da kika je kika tambaya a baku shine wanda zai ce muku hidima a gida iza a ma ba ji a kuma to idan kuka zo lokacin kwanciya ku yi wato takabburan arba'a ku yi kabbara guda hudu Allahu akabar, Allahu akabar. arba'an wa talatina ma'ana talatin da Wata wa tusabbiha tukabbira arba'an wa talatina tukabbira arba'an wa talatina ku yi kabbara talatin da 34 wa tusabbiha talatan wa talatina ku yi tasbihi talatin da uku. Wata hamida, ku yi ta hamidi talatan wa talatina uku. kun haɗa zai bada ɗari daidai kenan to fa huwa khairul lakuma min kadimi ku yi wannan ya fiye muku alkhairi sama da abaku mai muku hidima to anan ita ibada in aka ce kai aka ce ko ka san hikima ko baka san hikima ba kai dai kai yanzu shi ga abin da suka nema abin da ya kawo a koya musu wannan addu'a neman khadimi ne wanda zai musu hidima yace ba zan gaya muku ba abin da ya fi sama da abin da ku kuka nema abin da ya fi wanda kuke nema suka ce suna so yace in ku zo kwanciya ku yi kabbara 34 ku yi tahamidi tasbihi 33 tahamidi 33 sun fa a wanda kuke nema to kaga ba wanda ya san hikimar Allah ta in kaya kadin me yake maka sakayya da shi domin sakayyar kai ita ce za ta sa a dauke maka nauyin abin da kake nema to ba a san ba idan mutum yayi wannan to irin sakayya Allah yake masa sai dai in kai imani ka je ka gwada annabi da yau ma diku anil hawa baya magana bisa tasarruf in huwa illa wahayi yuha sai dai abinda aka yi masa wahayi kuma wannan da shi muka zo karshen karatun mu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alquran min ladin hakimun alim ban sani ba ko da tambaya amin ya eh. arba'an wa 30 ba ku yi takabiri a 34 takabiri 34 sai ce tasbihi kuma 33 talatin 33 bai ba ka dari daidai ba Ke kenan ba irin na sallah ba da 33 uku har aka maka talatin ka 33 wannan ya saba da wannan yauwa to sai mai. wa alaikum assalam eh lalle ne sai eh na'am hmm. a tun da aka ce kafin ketowa alfijir in ka samu lokacin sallah a gida anabi ya ce kada ku mai da gidan gidanku mukamman makabartu ku ce sallah a cikin kaga sallar nafila ake nufi to kaga ai min babu aula ka dabbaka sallar a cikin gida ta masallaci da ake zuwa ai daban take Allah ya datar da mu na'am sai mai to insha Allah ta'ala yau akwai wa'azin haɗin gwiwa a Najeriya da Nijar a garin Dingal ban sani ba ga Alhaji Abdullahi kowa ya sa an yanke kuɗin mota na san dai ba zai kasa zuwa ba amma dai a garin Dingal ne yau din nan yau Asabar ko 18 a watan hudu to muna da wa'azin haɗin gwiwa shine wa'azi na farko bayan sallah din nan kamar zai zama na goron sallah sannan kuma shine wa'azi na farko a cikin tsananin wahalar tsadar fetur din nan wanda an yi ta tattaunawa wa'azin ma ci gaba ko ma ci gaba ba mafi rinjaye dai suka nuna in wani harkokin duniya ba tsayar da su ba to kuma ka tsaye da harkar addini kawai dai a ja hankalin masu taimakon addini kowane hali su taimaki addinin Allah abinda za ka iya karka kasa lokacin da wani yake ba da shi wani lokacin ma yake da shi yanzu karanta wani wanda ya zuwa wa'azin ma kuma shi a wannan ne ya samu damar zuwa to duk an ka an tattauna maganar aka wannan to Allah ya datar da mu mu kuma mu zama cikin in yanzu yansurkum wannan shine Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yi suke tun suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mu mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da muskine da suke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayensu Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimi ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma atis Nigeria wa ahlihi ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma atis Nigeria wa ahlihi ya rabbal alamin Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya arhamar rahimin Allahumma man arada Nigeria bi su'in wa sharrin fashghilhu bi nafsihi ya rabbal alamin Allahumma ya sami ad ya mujib ad Allahumma ya sami ad ya mujib ad Allahumma hadha ad wa alayka al-ijaba Allahumma hadha ad wa وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم